المتقين ولا عدوان للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم takwas ga watan takwas shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ya yi wanda ya daidai da an ce ruwa yana zuba ne na wanda ya daidai da sha takwas ga watan goma shekara ta dubu da sha takwas da ya yi idan ba a dama karatun mu ya gabata mun tsaya darasi na talatin da uku za mu tsaya na talatin da uku talatin da uku ko babi na ɗari da saba'in da biyu na kuma mu tashi babi na ɗari da saba'in da uku hadisi na ɗari uku da sittin da ɗaya da tara malaki babu kawai da zafi da biyu tasiri ya ne babu da yake magana akan wato mutum ne ya ce karamin yaro ya kai ɗana ko ba ɗan tsaro wanda ba su faɗan mutum cewa ya bude duk da ke da ƙananan yara da ke ya kai ɗana ya kai yaro ɗan makota ko ɗan wani abokin da ya ce mata ya kai ɗana حدثنا عبد الله بن سعيد عبد الله بن سعيد بن حسين أبو سعيد الأشج إلى أكيد كانت إمام الزمان a lokacin da babban malami ne kwarai da gaske kuma fita da dari ya rasa a karni na uku shekara ta dari biyu da hamsin da bakwai bayan hijira kani ya dasara abu usama a dasara abdulmani ibn humaydi bin abi bunayya ibn abi bunayya na shi ne mutumin kofar sai garai mutum ya ce cewa ana addini daga mahaifinsa shi kuma ya gina a cikin kurayya shi ma sai ka yi mutum ya ce cewa an abin abdulan al-muharibi abin abdulan al-muharibi shi ma sai ka yi hada yake wato wasu fiye ku bin zubai na kasance a cikin rundunar da abdulan da zubai abdulan da zubai mu'ummar da wasu ya ka fara haifa a wasu ko lokacin da aka wato yi kira ko ba wani ne shi wanda aka fara aika a shekara ta biyu. Wato wakil ibn Abdul bi yana cikin rundina Abdullahi bin Zubair dan gidan Zubair bin Awa saboda a lokacin an sami zamanin da aka matsala da kayan Abdullahi ko bin Babba da Abdullahi bin Zubair. In za ku iya tunawa a tarihi a hadisi dubin rasuwa ka zuwa ka samu matsala shi abdullahi bin barba ne tura a zuwa ke yi ya shi abdullahi bin zubair to shi abdullahi bin zubair ko dai ka ba yana ganin ya ba ko abdullahi bin marwan bin kansa cancanta da da kujera kuma kallo su za ka za wato kusan haka ne to matsala ce ta faru kallon a zaga mata ya ka tura hajjar ya je ya yaki abdullahi bin zubair wannan kana karanta tarihin da mutum ne wanda yake Allah ko shi sarki ya masa baiwa wajen wato ba ibada kuma jami'i kwarai da gaske. An ce ya zama gwarzo ne da jami'i ga uwarsa ma ba ta masa wasa ma ya zo sama saboda haka duk sai a kan tsayin da babu kawai da rasu da shi da kiriya mai yi. Wajen yake matofiya ne kuna an nemi shi abu na filan alwahari ya ce wani babba na yaro wa auta bi jamalin da rufi da lillah eh wasiya da wani rakunan da yake a bani shi dan saukar kalma ana gane magana ya bani rakunan da kabu da ke shi idan ya bar duniya abu da yake so a tura wannan rakunan shi ne a bani shi bi da lillah wanda kalmar ya ba ba kuntu lillah sai nake wa ansa ɗanwa ɗan wanda ya yi wasiyar shi makwalla sai ce shi ba idan ya jama shi ka ba ni wannan abu shi wannan abu da abdullahi al-buhari ko kuma da ba ana ba an sai na tunanarwa abdullahi bin zubair kuma a lokacin ana yaki ne tsakanin Abdullahi bin Zubair da Haddad ibn Yusuf sallallahu alaihi shi kuma wanda ya samu yanzu da ne ga babbansa babbansa kuma yayi wasiya cewa idan wato ya wa duniya a daura kuma a bayar bi sabilillahi to ji wannan abu da Abdullahi da yanzu ya ji wannan labarin sai shi to ya kan kwashi a kuma an gane yawa ba in ji sun gaishe bi da Zubair yake ni ma a cikin rundunar cikin Zubair ka bani ba za ki yi ki ta ce na idan na rawa yadda ku je ba ji na cewa ya ba da titi da bi da dare amma kafin ba ka muje a tambaya Allah ya rahama ku je a tambaye shi a kanin ana ruwa sai mun tambaye shi mutum mu tafi da kai zuwa gurin ibn Umar sai mun tambaye shi ba dai na ibn Umar sai muka tafi gurin Allah ya rahama fa kana ji ya fara da rahama ya kai abu abdurrahman inna walidi ina kula da don abu abdurrahman lallai mahaifina tuwafiya ya rasu wa hausa bi jamanin da rubi da rila ya yi wasiyar raƙumunsa a bani shi na saukakar da rana wa hada aiki da hannu wannan da nake gani dan babba na ne wanda suka zo shi wa huwa fi yanki min zubair yana cikin rundunar wato dan zubair abdullahi dan zubair abu a kawai da yake gaba zai iya dauka ba ko mun baki ba kuma da babba na yake wato mai kun yi ta bayan fi dalilin nayi kada ku da abdullahi dan umar ne ya ku ne ya kai hana shi ne masu shayi ko shi ne wanda ya yi cewa za a iya cewa ya ku ne ya ya kai da shi ne masu shayi إن سبيل الله كل عمل صالح إن كذب جوا سبيل الله أجر على جيه دون أي جنبال يجي كرا سبيل الله فإن كان والدك إذا ما أوصى بجمع في سبيل الله عز وجل إذا أربع يكون كياي وفيها بسوى أباد رسول الله dan saukar kalmar Allah fi sabilin lahi fi dan Allah da ke mata waya fa ila an ta kawo su duniya ba mutane ga yawa zai zaka kaga mutane musulmai da rukuna kawai mai da suke shi na suna ya wasu mutane da yake musulmai zai ke barba a yanayin duk jama'a da kawai kuma na gaba Allah ya sa a gada da zai zai zo ka wannan abubuwan da ke mana tsakanin adam da abdullahi bin zubair ba wanda yake azumi a cikin to sai wani hikima ta ba da wuce ke so kai ɗana abin da nake so da kai in wani aiki a meye ne sai ta bi da tsari yace amma abin da nake so da kai idan ka samu wasu musulmai na ya an kuke da kai ɗauke ba kuma nan gaba bai ba a yi mutum wani ba ta rabu ba inda a da wa abu rufi da mini kirmani kawai wannan da kake gani gidan da suna yaƙi ne don saboda saboda ake da wasu yara domin a sa da ba ya kike mu har ka din ya da iya ga dole ne ya ta da tsaro a ta su kan bana mako ne ya ji ya ina shi ma da da zuwa kan bana mako ne ya ji ya ina kowa da da ka dai har ka din ya da da ya ko ne ya ba bi da bi da domin ba wanda zai ya ki ka ku ya cikin zuwa عجائب المسلمين حاكم القرآن وحالي هذا لما حكمي جنجرب sannan wa abdullahi bin zubair shi ma ala rama ne kuma da abu annabi alaihi salatu wasalam a da kuma ba ta ne bane tashi hadar yana farawa da malik bin marwan baya shi kuma abdul malik bin kansa da ne ga marwan bin al-aqwa shi kansa ba ta ne bane ko to da haka kaga faɗa dai a sunan su na tsakani ba faɗa dai na kare musulmi da kafirai ba kuma inda wannan waje za ta mutu taki ne har ba a ba wata za ta yi kafirai ne ki ji a za ta shawara wannan faɗan yara ne kawai kawai suna yi ne wato bisa ne da kilmanin kawai a fita hanyar ta wasu yara ta wasu mutane da suna yi ne a kan ayyuru da zaru da ba wane ne zai rika tsambi kawai rigimar da ake kira a kan shugabansa shi ne ayyukan da za a tsaba a tsaba shi ne wane ne zai rika buga dan a kan wannan da ke ba domin ba ta ji a biya ke kira da biya ke rufe yana ga yabuwa ya fi ya ba ta yana ganin ya fi abdulmalik bin marwa da tsakkanta shi kuma abdulmalik bin marwa shi ne da suke yi sa ya gano har baya tura dan ya je ya je ya ji ya je ya ji a fata zan goma na ji akwai sauro a gani ba na san sauro yawwa ya ita yi na to ana wannan wato rigima ne akan ayyukan ya zama tsawa wane ne zai wato zai da buga tsari ya zama rigima ce ga mai shugaba rigima ce ga shugaba ita ce kawai a tsawa a shi da tsari ko a kiyaye hadisi na gaba حدثني عمر بن عبد قال حدثنا ابي ابي قال حدثنا الاحمد قال حدثني زيد بن وهب قال سمعت جريرا لكن جرير ابن عبد الله بن جرير هو وانا كنت من يوسف هذه الامه متسلم تسلم جرير الامه وانا دابا عند جماعه كانوا a wato abubuwa da an dace ba a zuwa ya tsaro ya su shi ke ya zama ya bi ko kyakkyawa ne kuma shi ne a zai samu da kalle ne da yusuf ba a da rufa shi ne da an daɗa ba to yusuf sun wannan al'umma da rin ibn abdullahi da ne sannan kuma ka aka yi gaba sai ya rabu ka da musulunta kwana a bayan annabi rasuliya ya musulunta da kwana a bayan annabi rasuliya wannan wato rokin da ke gwamnati da cikakkiya sannan kuma yana da tsarara da yawa annabi da na ga sallan kana man la ya ani lata annabi ne duk wanda baya ji fa mutai duk wanda baya ji fa mutai la ya abu la mu'azza wa Allah ba ku yi jirki shi ma Allah ku yi karba kada ana magana ne akan jikin yara asali ko ana magana akan kalar yara wanda baya ji fa mutane shi ma Allah ku yi karba wata cikin bayan bukari a irin rumbar ya kuma wato malam musalli musalli ya wuce da ke a cikin musalli ba da rasa da zai ba mu ya wuce da zai a cikin ne ba da ba ya na tsawon a wuce a tattara ya ci ba da a tattara ta kuma ba da akwara ne a filmari ba da tare su kabisa ibn jahil na na tambaya da mai ayyuka da zauta ba to ai saboda ana magana akan shi kansa cewa ya bude ya kai kara sosai ko kyautatawa ce ko da girman kan ne ko da tibi ya ce cewa na sai ka jo na to wata kyautatawa ce take da ne kita a kawo magana mala da Allah la ya kawo Allah eh ko la ya kawo Allah wa Allah shine da ni حدثنا عبد قال حدثنا شوف قال اخبرني عبد الملك قال سمعت خبيثه بن جابر وسنا في مرجل الحالي shi kuma ya rasu ya da shekara ta sittin da tara bayan hijira an yi shi daga da umar an da roƙa na ce na wani rasu amma na yi amma ne a gani ya kuma kawo wanda baya su ke shi ba ba na cikin sa wala yukfar liman la wato yasfir duk wanda baya yin kafara ya fiya shi ma Allah ba zai ba zai ba ولا يعفى عمن لا لم يعفى لما لا يوى أبوه ولا يجري ولا بايع يجري ولا يوقع من لا يتوقع لما ولا بايع بعد كان يجري أنا أريد أن أتكلم وقال dukkan da hanyar yau babu in an mafi lafi babu da yake magana akan cewa ka ji kamar da yake ban kaza duk wanda yake ban kaza da ya حدثنا عبد بن عمر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك ابن حمير عن قبيصة بن جابر عن عمر قال لا يرحم من لا يرحم وتبايع في كيف لا تكسر وفي للمجهول ولا يؤخذ لمن لا يرجع وتبايع يأتي بايع وكافر سوى ولا يرحم ولا يدافع على من لا يجوز sannan wata baya wato wata baya duwa ba za a karbi duwarsa ba wala yujabu ala man la yaju wata baya duwa ba za a karbi duwarsa ba wala yuwaqqa man la yatawa wata baya ba da kariya shi ba ko ba za a ba da kariya wannan hadisi ne gudu ko zai bayan wutar da shi bayan imamu bukari حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل abin da ake nufi shi ne wanda misali wani ma'anar magana shi ke wanda zai biyu ya yi ba ne ke so ya yi tuba a gurin da shi karɓar tuba kamar da ake ko ko kuma wanda baya ne zai yi kuma zai tuba a gurin Allah ba tuba Allah zai yi ba duka biyu da shi ina kawo na kamar yau da kwanye wala yi ta eh ba a karɓar wanda alamar layin tuba wanda baya tuba ko wanda baya ya yi wanda suka tuba يدين بايا توبة كما بايا يدين وانت تتوبة حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا زياد بن اسحاق عن معاوية بن قرة يقول زياد كده في أنت يا حدث في يوم الاسم تعبد dan an ce sabon da ya haɗu da su sun kai mutum ishirin da biyar a cikin sabon da na yara ta shekara ta ɗari da sha uku yana da shekara ta ɗari da shida dan ana cewa kana bi hukuna ya rija ina cikin ya haka da muka to ina mutuwar ka ina cikin ya haka da muka to ba za mu ji zuwa to sai ki cewa an abi daga bayan sun zaki ne kuma su bin biya su shi kuma a shekara ta cikin da hudu bayan hijira yau kada yake kada na bin biya rasulullah wani mutum ya ce ya ba cikin Allah in dina azabu kyata ina zuwa yanka abiya ba a kafa ba kuma suke da soyayya au kana ko kuma cewa yake ni la abu ya ta an azbaha ina jin soyayya abiya har su ka tare ta dan kullum ga kuke yin kata yin soyayya ko san ba ku kira da za ku da ku haka ba kaje ba na zuwa ne ce abu ya Allah sarki ko haramu ke jira wannan ba da rawa ba shi da wani ajiyar da ka ce da ba ana zargi kayan kawo kuma ko ya ce ba a kawo ne a ko kuma an yanka kai ba kai ne ka yanka ba wani zai yanka da Allah da shi ta ba ka tausayi saboda sabo a ce wai haramun ce ya tuna a wani hadisi ba haya ba hadisin ba wuce to shi ne ke cewa shi ya ba ku da wanda da annabi ke bari na farko shi na sabu ya da ba abu ha ina yanka akuya da kake duk lokacin da wajen yanka yanka da amma ina son ya ba au kana ko kuma ni na samu ya da an azba in na zo yanka akuya da mutum to ne da ba zai ta ce hadi ne wa ya da rashi da ha sai an bi shi da kada in har za ka cikin akuya kana jin kanka yayin da za ka yanka kuma ya kai da rayuwa ka da kai wannan jin kanka ina miki riya ba ka da a jatu irin inda ana ce maka da akuya sai za ka fitar da yayi yanka da kai ma ana yi fitar da to shi ba ce haramun da yake fitar da sai a zai da kai ma ana yi fitar da hadisi ne mai kuma saboda haka wannan dabba mun kawo shi ba ruwa ka zo yanka akuya ka shi dole ya ka zo yanka dabba ka shi dole ya ba komai ka ba da bayan bukari da barani ya fito da wannan hadisi حدثنا ادم قال حدثنا شعبه عن مخزوم سمعت ابا عثمان مولى المغيرة بن شعبه مولى المغيرة بن شعبه سنة سعيد بن السائب والسنة في حماية موسى بن ابي عثمان هو امام مسلم في فتاة على سنة سواء الدنيا تعالى يقول انا سمعت ابا هريرة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق ناجي مزوجي انا عند الله من جسيا ابو بكر دعوة ابا القاسم صلى الله عليه وسلم بابا القاسم يقول لنا سوى لا ترجع الرحمة الا من كثير ولا ترجع مولود المسلوب باع ذلك باع سيدي رحمة منه إما لقول لي مرة في حدثي على إله يقين عندي وجهي مرة في حدثي فمدركه idan mutum ba da wuta ba ne to ba a tsari ba sosai a lafiya in ka ga mutum bai da sosai to ka wuce Allah ya ce shi da ba ku mu ko kala ba shi da sosai to wani alama ne cewa shi shi da wuce Allah ya ce da ita inda annabi ya ce ala ku ne amurula ko wato ba cikin kai kuma ana jin sauki ina azantu ba azantu لأخوه وإذا كانت فلا حديث ما كما حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بما تجني الشروق حديث واحد قال أخبرني قيس قال أخبرني كريم الذي سمعنا لما لا يفعل الناس لا يرحمه الله هو تبايع في الصمت الاجتماع لا يفعل بعد ما تجيب السبعين بشر باب رحمة الأعيان باب ديك ولا أعلم جن أيديان ya ka ce ya ce ba yau kuma ga shi na farko iyalin da gida ko kuma duk wanda kake daukar nauyi ko da ba sai ka yi ne ko da ba matar da wace ile nauyi da kake daukar sunan da iyali ma da shi wanda ba ba yi kan a iyali da shi wanda karba na ma da ta zo da shi ko ya ci ban ka hau ka fara da wanda kake kulawa ne a iyali wanda kake kulawa ne برمز حدثنا حبيب بن عبد قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن عمرو بن سعيد عمرو بن سعيد بن ابو نعيم البصري عن انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ارحم الناس بالعباد annabi alaihi salatu wasallam ya kasance ya fi kowa jin kai iyaye ya fi kowa to shi ne yake cewa ruwayar musulun ba cewa ya fara aiki ba da kana al'amar na su bin iyali ko kana al'amar bin iyali da rasu da lafi da asira ba taɓa ganin wanda ya fi annaba ne ta su da duk ɗan iyaye ba e to ake iyalan ka sai iyale ka sai kai mutum ne mai tausayi mai kulawa yawa kan ka zama kai kai inuwar jikin a inuwar kadar kowa inuwar jikin a rasu da lafi ita ne zuwa da rasu kowa ba ya kawo shi ga ido na ba ba ke kanta don ba ka ido ka rasu ne ka rasu ba gidi gada ba wanda zai ta kan ruwa a cikin sura ba wanda zai ta kan ruwa ko kuma ruwa mutum ina ido da take zuwa sassakiyar gwagwar ruwa ne je ka sai dai ruwa ita na ce karkar da rayuwar ka da ruwa ba ido ki ki ya wani na da shi ne ne na amma ne ba da ku ba ku ba da Yuki ne, annaba ce da su na ya kowa wanda wata ne shi yana da kalmomi masu sauri guda yi, mawarfin da shi. Wa ka da kalmomi ya gudu. Annaba ce da su na ya hada shi yana da ɗa, mutafiya da aka ba da rigarsa. Dina ya tulmaki da shi. a gefen waje a wata unguwa da ake kira al'awari har yanzu a cikin zuwa da al'awari amma ta rage da a ƙauyukan waje ne ke ta shigo cikin gari ana gefen gwagwa amma har yanzu sunan garin al'awari sunan wato al'awari sunan kuma aka kai ibrahim da ma'azza shi ne aka kai shi da shi kuma kuma da mai ibrahim da ma'azza wata da rafa kuma sai ba shi ya shi shekara ɗaya da rashi wata kashi ta rafa amma da zai mafi inganci shekara ta ɗaya da rashi wata tara a wata cikin shekara ɗaya ma da wata uku ke ko ko wasu da cikin shekara ɗaya da wata biyar wa kana zikiru me rainar da shi ne zikiru ita ce kalmar da yake zuwa ke an gane ko yawwa kalmar kuma tana faɗa kamar yadda malamai suka ce yawan wahalar zantar da wani wata me rainar da kuma kuma da ana kiran da zikiru a zikiru yana iya faɗa to mai renansa shi na mutum ya kasance ainihin maciji wanda yake kula da shi wanda yake da yake kula da wani ana cewa da abokai na san ko kuma da za a fara da wanda take da kuma ummu sai sai da take da haula din sai haula sunan saboda haka wa kunna da shi annabi ya ce da kuma da shi muna kai masa ya an wannan lokacin da aka wani shi a yanzu wa kadda kana da baitu bi dinki za mu ji mu da shi ya kira kai da dinki baba aka wani lokacin da wannan lokacin wakati ya wa ibada katika akipiko ile kijeleo ya to kai sai an ga cewa da kai ne kamar da na fara mun karkara ba da ruwa mutiya ce ko kai ko ko yawa yawa ce ne wai kira ce ce ba wa oke oke in ji kwafi oke dole ta jira to a gaɗe ko to sau da haka wannan ji ne wakanta ana bai biyu take ya kira ɗakin da wannan wato babanin an gane ko malam kuma ya ce inda yau ne dole da yau da wani yawa bai yi kafi da su to da aka ne ya zo a ɗaya ruwa da ba da aka yi da haka da suka muna zama ne da aka zama da ya ji an buɗa shi an ce ba na ce ko shi ka ba da yanzu ce ya kai abu da ya dan da ka da ka da annabi ya ce da ka da su wurin suna fiye ka dan ayaki ne da ya da sana'a to da aka ne ya je da sana'a shi ke nan sai kuma annabi alaihi salatu wasallam ya shigo ya shigo sai ya ce ga Ibrahim da Muhammad sai ya ya rungume ya ya rungume ya shigo shi ne wa shigo sai wato ya rungume a cikin na wannan hadisin kuma yanzu kalmomin mu biyu a zuhir da aika kai shi ne wanda ya zuwa makeri wanda yake zuwa duniya shi kuma zuwa wanda yana da wata hannun ko mutum ne ya yi wannan hadisin ba iya bukari wanda ya rauke shi kada bi mutum ba ya rauke shi abu da ya rauke shi a cikin da ya yi imamu ahmad ba kansa ya rauke shi حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا مروان قال حدثنا يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وسقي الولد عليه الصلاه والسلام ومعه سبي ذلك عليه الرؤيا فجعل يقوله اليه يساله بسؤال فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان له عليه الصلاه والسلام كان حظه كان جدا كان ترك يا مولى أنا جئت به قال نعم وعفوا قال لي من له أخاه بسبيلك به والله أنا أرسل به ya fi wato shi da mafi tsokai a gari ka fiye da shi da ke tsokai a wanda ya daga cikin zuwa wani ya yi alaƙa da shi ko yawa irama da zuwa mai shi ruwa a kan da shi ne alhaji shi ne mafi dukkan ba su Allah ya wuce da wani a cikin bayan bukari ya wani zai da zai to domin tuwar da wani ya ma da shi ba ruwa ba a kan shi ba a ba shi da yake sarrafin da shi da ba su yi wani a kan dukkan dabbobi ba ma mutane kawai har dabba zai kanta an su mai maula ali bakri an abi salihu mai maula ali bakri abi bakri bin abdurrahman ke rage da nari akwai tsara akwai akai حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى ابي بكر في سمي مولى ابي بكر بن جيرا على في شمال الكمية والجمال ابو عبد الاعلى بك أنت نيابة عن شرع النبي صلى الله عليه وسلم تميبا بيتي سوى أنا الإنسان السمان أنا أبي هريرة an san gurin a kan wurera ana gudu cikin jirgi ya wato ya tsara maka yadda ana da su da na yadda na wa ne ya kalla ka da ne mutum kira da mutane da tabbata a gare shi ya ce bai da ma rajulun yamshi bi ɗari wata rana wani biyu na tafiya a kan hanya a wata ruwa shi fada a daji a wata ruwa ya fi cikin ɗari ke yana tafiya a hanyoyin maka duk ba shi kawai me ya faru ku don fitar da shi na arish sai shi shirwa sai tsanani a gari ba wajen shi da rashi da wajen shi ya mana da rashi ya ya shiga cikin rujiyar wajen shi da rawarsa ثم قال يجده فإذا كلب يلعب yana fitowa sai ga wani wato kari yana da nahi shi ne yalha shi ne hanyar rufe da ta da wuri da ahai wa yadda na mutum ya kasa numfashi yana fitowar shi ne a wato Allah yana da nahi ya kudu tsara yana cin kasa من العدد سوف سوف يجدها إن يأكل الساعة من العدد فقال الرجل في وعده والنفس من يده العلم لنا هذا الحلم في شفا وعده بالحب كتجاه قرون مثلا من العدد أو وعده مثل الذي كان ولده حقيقة أقول ليس هو النكرة لكن بالواقع إنه هو تتابعني تتابعني فبقول ذلك من هو ما يفهم وانتقاره لا عبد الله بن جعفر ولا اللي يقول يقول لي انه مسلمون yake hakika abin da ya wato ya koro karan da kurin abin da ya koro kurin da ke koro karan da kurin shi wawa to wani zanen biya nan da kake da ba a nan zai shiga cikin wannan ya koma biya wabana a hukuru ya fito hukunsa da aka rufe shi kamar da na hada ya fito shi da ruwa sun ma ka kasa haji ya riko da awaki duk da kasa ba shi da shi da shi sai ka ba shi da ya rike jihar koko fata da nan biyar mun shayi da raka Abdullahi bin Dina a kasa ruwa ya cewa a ta Allah a sai da kotar da ruwa ya kotar da kara da ba ka ga ruwa ko ya ba da kake da shi da ake rawi ko rawi in ka ce rawi to ka rawi to ke rawi shi ne za ku da ruwa idan abu ce ne sai ka ce ke biya da ban mun to me ba bayan ya ba ruwa ya fata kan lawo da ruwa ya na rawa ku sarki ya hude ba ya gode wa wannan bawa da ya shayar da kai ba ga fara da Allah ya gafarta masa duk da baki saboda ya shayar da kai a wajen ruwa ya wa alkara gulshin nata da za a yi gani ke nan ruwa ko kawai shi za mu ke ba Allah ba ya ruwa aiki a yi Allah ba ya yi kanu ne suka ce wato zuwa ya suka fara aka yi sura ka tudu mali ibn shirku da wanda ke tare da shi da ke magana da shi ya rasulullah ya ba da shi hada wa inna la nafil ma'adin ajra a ya da da gobi ma akan harkar da gobi ma wannan da lada sauta ta wata gobi ko ba ruwa kawai sai Allah ya ba wa lada domin nan da nan wato قال سيعمل النبي في كل كبير رجل أجر أجر قوة حتى وتجد الإنسان كبير على إذا كبير على الذي رجل بك حتى على بعض بك حتى الإنسان كبير على رجل من تركي ذي رجل وكي أعود يعني فقال لا أعود إلا بعض نعم نعم akwai ruwaya abu huraira ita ruwaya ta zuru tana magana a kan cewa wato abdullahi bin dinar yana da ruwaya cewa wani mutum ya ga wani kare ya kudu da rami da alaji ba kada da su koko wata ana ya riku da ru bi a sha'awar wata karar lawo da ku ba da sha'awar lawo da rana ya zawo a yi sannan akwai ɗaya ruwa da ta nuna wata mata ce kawowa ai kun biya da nan da yawa saboda haka akwai ruwa da ta nuna da mutane akwai ruwa da ta nuna da ruwa wasu kuma suka ce abu ne ke faru lokaci da wanda ba saboda haka kasancewar na mutane ko mace wani wani ruwa da ke lalata kawai ya mutu nake so ku ƙara rani cikin tattara ruwa ya rinji wace karan na wuta a kai ruwa ya dauko ya ba ba a da ya tsaro wace ruwa na biyu gida shi ne na da ya wace karan na wuta ku ba ga fara da ruwa da kana ruwa ya shi ka a kai ruwa ya shi ka za su nuna ba ba da ka ya ɗauki ne ka da su da za حديث لا يقع حدثنا اسماعيل بن حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لله عز وجل الصلاه والسلام واتو ياتي نعم يزيد في ورق عزبوكي نابلسي kana yake rufi bacci mun azum fi mai rafi an azabtar da wata mata ta rubuta wata maki an gani shi ne cewa wato a kuntar tilbau wai wai mata mata buduru shi ne maki maki to an azab hera ita ce maki herun kuma na rufin buduru su kuntar bacci mun azum fi hera an an da wata mata saboda ta wata mata saboda wata mace haɓa da ta da ta ɗauri a dama da ta ta mutu duk an zo da yiwa ba da tsanasti an na dalilin magen shi aka shiga da shi wuta ita ba ta aiki saboda ya dalilin da wato aka shiga da shi wuta yukan ana cewa wallahu a'lam yace Allah shi ne ya bata ana ana fadin cewa wasu malamai suka ce ana rabu cikin sarki shi ne yake cewa wasu kuma suka ce a katilun da ne kare kira rubuta shi ne maliku shi ne yana cewa wallahu alam la an ce ana amfiha wa la ka ɗangiya hina amfiha wato mai sarauta yana gaya mutum ya cewa ke ce da ba ki ciyar da ita ba ba ki yaya da ita ba kuma lokacin da kika ɗauke ta wala ce an san fiha sannan kuma ba ki kyale ta ba ki sake ta ba ba haka na cikin ka shafi da wannan jira da jita fi kwarin da suke ba ana azabtar da jana da yawa da wannan tsaro ki ɗaure ta irin wato ana azabtar da gudana kuma ana gaya mata da ruwa me yasa kai kaza yadda ake yi gida wa yasa kake kaza ba na sai kana kai kaza ba to ita ma ana azabtar da ita ana cewa ba ke ba ce da ita ba ba su yayin da ita ba kuma ki tsauri ana gaya maka wannan kalmo ana da kuka hakatu arzi shine wato kwani na barka to ta ana hakatu ne wannan da bai ba tun da ba ta ba da ƴaƴa da suka biya mu amma ba ta yi hawa wannan hadisin bayan bukari mutum ya fitar da shi akan babu je akan alhaiwa da al'ada حديث نجوى حدثنا محمد بن عقبة حدثنا محمد بن عثمان القرشي آه. قال حدثنا قريب قال حدثنا حبان بن زيد الشرعبي الشرعبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارحموا burka take kun abu kuma sai a cikin wafiru burka yin gabara ya fiya ya tura na wa kuma Allah sai ya fara sani wai ni ya fi akama da taubi to azaba ta tabbata ga masu bututun magana da yake yi da kuma jirayen bututu shi ne wannan kasuwar magana da ake shiga jirar kwanciyar da shi ne bututu masu hududin kusurwa alama ta tafi da to zuwa cikin Allah ne da sai ya wani saura da ya sai ya wani hasa a su hududin kullum ne da abu da aka faɗa zai shiga ta damar ya fita sabu to shi ne wajen da asma'i kauri azaba ta tabbata ga masu hududin magana ba ta cikin Allah ne da sai ya wani saura da ya sai ya wani hasa ba ta kiyaye magana yadda ta zuwa ka take cewa ba ta kula ko ka to sai ne an gane wannan kalmar ita ce mai sauri da wai lullun musulliya azaba ta tabbata ga masu to dojewa ci gaba akan sabo Allah ne sun nuna alama ba su sun nuna alama ba wanda suke ci gaba akan abu da suke mutum da yana abu za ka gaya mai cikin ruwanka dala wani gudu na shiga zuwa shiga shaka wani yana ce ne magana sai shi wani ya magana shi dala waye kama da wannan bai wa'azi cikin wannan ya taɓa sanya wa'azin sa gudu ne ba su ne kowace wata na da rabin mutum kawai wani ya wuce magana kawai ba na magana su ne suna kallon da suke kawai ran da sai ne magana kuma mata da magana kawai sai dai magana yana yi wata magana da kare ya jawo ta kan abu sai da ta samu shi ne magana dai da Allah waye ne ka fara zuwa a cikin cikin nan sai ka canje wa Allah da kaga a cikin runa a da suru ke shi bai ba ikin ka duk wa a cikin shi ne ba shi ne wanda ke da ya fara ruwa ke auza da ruwa auza da ruwa da tafaru bi suru ولم يصيروا مع الجاهل على ما فعلوا وهم يعملون وانت على يجب فكرت ما تسيروا لما تسوجوا تحقيق السلامة تسيروا في سلامة تسيروا يعتوبوا كم يشوفوا الكرتين لألا يكتبوا amma wanda ne su yana ganin ai addini ma an je kiyama abin su shiga wuce wuce an ji kada baka san Allah Allah inda duniya za a saba wa Allah zai duk duniya ce Allah ya sa kowa wuta kuma za a ce wa Allah komai ba to da haka idan ba ka ba Allah ba Allah ka bi ba Allah za ka bi ce ba kai ba in a sarfi a sarfi da yaro shi ta wani wani sai biyo yana da mutum ya dauka wani samun yajiya ne kawai kaza kaza ina ba shi da ba da biyo ne shi ga kana rana ne kake yin da ya sarrafa wani yau da wani nagarta ita ce abin nuna yau ba wuce ga saka to shi ne wannan tsara masu allazi ne cikin nuna na ma'aruwa ku ya alamu masu togewa a kan abin da suke aikatawa a hali suna sani a tattara ma'aru ana tattara da yaji ana bara da wani izin da jami'in a cikin an ji kasu gina a tsoron ana fi ma wata da za su yi kare ana da sun zai da ranar da marar aimawa من رحمه ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة duk wanda ya jika yake jin karin ko da abu da ya ta na abun ya baya dan ka ruwa ya kaje ba ga da Allah da shi ba a ku sani ya Allah wannan abu da kima kai ma Allah bai jika shi jin karin ba me yasa kai ne cikin hadirin haka ce ma ida a alƙayin ka da gobi a gaban zuwa a cika ruwan da ya tafi a gaban ko na ka rasa abu da a zuwa tushi wannan a yanka wannan duk suna ne ba da wani ko ba ma abin da ake yi a mayanka abin da ake yi a mayanka za ka ga da an yanka kaka zuwa da yake zuwa cikin mara sai ka tana da shi a wuka da ruwan da wata azaba sai mata Allah sai Allah ya ba abin da kan saboda wani labarin da yake fita a albatar da jini ke zuwa amma wata yake ana yanka shi a haka suke ko ba a gani Allah ya barke kuma mutum bai wasa ba in yana da wannan shari'a za mu da shi su kuma ke wa shi da wani shari'a da kan ki kamar ya ya zai to ta mu shi sosai haka mu da ya samu kisan kai ne mu ne to za ka da shi shi mu ya rubu ya ka ko da kalbi to ka da wani ji ji ba su ku ji ba da ba yawa shi kenan wanda yake aka dawo a baya bai san ibin da aka gaya mai ke nan ne to kan kai da mu annabi da su nuna a rawa ba ko mu ya da nuna yanzu aka gaya mai shi ke nan su ke yi da sai Allah ya ji ma aka dawo a baya amma duk wanda an fara yi da hawa shi sauri yake saboda abdullahi wannan yana son hadisi da wannan goma domin don ya wuce kuma wata sauran shi ya zaɓe Allah ya zaɓe shi ne annabi shi mara ji ma wani wani ya duk wanda yake jin kan ko da abu da shi ya kai rahimar Allah wa yawma kiyama shi wa ana yi kan ranar kiyama bayan ko bayan imam karban ya wuce da wani na ba ku da zai ba tunda baya cikin wanda za a yi za a yi wa illa ko kwanan da yake cutarwa shi aka ce ga jinin suka ce muke biya su tare ne amma ko ko cewa ko kuma da ya bi ni ni ni bulugul marama da ya baka misali guda biyar din nan fawati na dabbobi ai ka ga cewa da suke kiyasi duk wanda zai cuce ka ai ba ya magana sun taka ba amma hade shi ko ba ya magana sun ruwa amma hade shi dan gidan yake ba ake ko to ina gidan sun duka wanda zai cuce ka sai ka kore yau wannan shi to sai shi a babu akhdul dini ko albaytu min al-ummara ko umma ana faɗa duka ko ummara ko wato umra babu da yake magana akan ɗaukan kai a gurin wani ɗanɗanɗanin tutuwa babu wato kujiya kuke cewa amma ai ƙananan tsuntsaye ƙarfin su ne da ke kujiya ke ba wa shi ne a kuma ya ka gobe ni girma ko suna da ake bani na ba su suna na hausa za ka ji ba da wani suna suna amma in ƙarfin tsuntsu ne da kama da gefe ko kuma mai kama da irin san mai ɗan kyan nan to mai kama da kanari haka za ka ji ƙananan masu kyau wanda ake za su take to shi ne ke cewa ɗaukan kwanci ko ita kufiyar misali ruwa da zai ita kufiya a ji akwai ke masa ne a daddana kan kufiyar wato ganna ana daddana rasuli wanda rasulin jikan kula da rasuli shi wannan rasulin a shekarar hana eh sunansa abdullahi bin abdullahi bin abdullahi bin abdullahi bin rasuli sunansa kenan ya rasa shekara ta cikin da ya ne shi kuma wata da muka muka biya ɗan kuɗi da gona a shekara da ɗari biyu da sha ɗaya. Da shi ne ke cewa an hasan bin sa'ad an karɓo daga alhassan bin sa'ad an abdurrahman bin abdullahi an karɓo daga abdurrahman ibn abdullahi ibn rasul da shi ne wato wanda da ke mai hasan. Shi ne wata rana yake cewa lokacin da ya je wato lokacin da Abdullahi da Rasul ya zo rasuwa shi wannan Abdullahi da Abdullahi da Rasul ya shiga ya ai ya kai ma aiki na aukiri yimin wasiya yimin wasiya ka da ke ke ibti a da hadi a shiga an ga da Rasul ya ce to kada kai kada ka kuma akan da yake kokar shi ne wasiya da yawa zulman da kake yi ce kada ka kuma akan kafin ka abu da Allah نعم يجيني عندي سوى أنا عبد الرحمن بن عبد الله أنا عبد الله أنا الذي نزل نزل الرجل أنا بعد ذلك لم يقع أو المسلمين فأخذ رجل بيض أمته فهو يرجع على عزيزه أن يدعو به رب الدنيا ورسول له فيديه فرسول فيديه وتوى يمر به أهل يديه أقول لك تقول yawa maja'at da rufu idan rubuna shawar a yanzu haka yi biyu da su ɗan da shi kai wani kuma musamman kuma ya faru da ta lokacin da yake koya ba wani kuna duba ɗauki cikin ya hausa da shi goma aure ko ɗiɗe haka haka shi haka ce ya kuɗiya idan ɗan ce ba su kai wani kuma sun ce biyu da kuma suna koya ba ɗaya. Saboda haka ita da rufi tana shawai a ranar da wasu da za a ila a suna kamar ta gane a zama da rukun lokar da kai ta komo da kai ta komo a ranar shi da yi ko baje a arziki sai a zai ce waye a cikin fiye da bisa a cikin yada da rumu waye ya furkita wannan shi ne sace a ta yi furke masa a wasu a rakwata waye ne فقال رسول الله رسول الله دون أن تسعى بالجماعة أنا أردت بالجزاء ni na ɗauki ban wata ruwa ya ce ya ɗauki yaya فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجدت da Allah da rika mai maka da da halin sun da yawa dan da kuma yi ce wannan abu an ai ba haramun bane ka yi kayan don su kai ba ne ko to amma ne su da yi a rike da yawa maka da da ba a rike ka aika da ba ne su da yi a yawa kana da uwa yawa ba yawa a nan ne da ina zuwa na gwada magana da malam imam ahmad yake faɗa ta alamu mai sai ka aka ji amma dai har yanzu ai an rage tun da sauran hadisi dai mu gama oke sai ne da mu To, babi na ƙarfi da za mu tsaya kai hadisi ne guda da biyu, babu ɗaya da sama, babu ne ke magana a kan, to anan ne yake imamu Ahmad yana magana a kan cewa makaruri yana yake makaruri ciwon da tsaro. Bi ya zama makokar haƙi shi saboda suna suna ta barazana ta ta kai da shuma da jama'a kuma haka yi. Sai dai za ka biya. Da zai ka gani shuma da jama'a. musamman kana da baya amfani sosai ko kana tasira ko kina amma in da yana ciwon zamani sai a kulle su za ka gaba da ko a wani tattalin da zamani ne su kulle ciwon zamani ba ma na hausa ba ana ne cikin da su ana ne to Allah ya ba ci. Duba ku ne ku magana kan sulhu a cikin gini. dan wani zai ga kuma ya ɗaure da ake bi kamar abu ko kanarin da su zuwa yin cewa bari ku ne a ba ya shi ga aka kawo ba a ta tsara a yi kana ta tsara a ba shi da yin harin ya zai da roba ba kana zuwa zuwa yin bi maka amma yana zuwa yin haka ta ce shugaba a masa gwamna a lokacin a maka wa abu da yin da za a tsara ya amince nuna ɗaya da kasuwa ta ba da wani ya zo da suna da kofin tsaye kiki ya tafi kana da yadda a zuwa wani wani dole shi wa Allah ba zai yi a cikin gaje ba amma haka ya ta da rai da rai sawa ana yin haka da ba kuma wani magana حدثنا موسى قال حدثنا سليمان بن زكير عن ذلك عن انس قال ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عتيق بن ابي ابي حسن انا ما كنت اقول لك يا رسول الله في كان ابو لها كان انس بن مالك يقال له ابو عمر يقول عليه الوليد عباده الى التاريخ عبد الجليل سوى يقال له ابو مناع يعني في ابو بكر وقال له زيد يلعب الجليل عليه كلام زيد قل يوم يلعب به يلعب ذاته وقال يا ابا عمر ما فعل الزبير يا اخي ابو مجيد هو idan sun sun karbe ne yana yin shi ya kunje da kuka kirkirar yaro da ta taba da ta kunje za ta yi kuka بين الجماعة والإطلاق على الغير ليس على الغير الغير أو أيضا الغير هو مثل وليسي لا الغير لا تنسى المعنى أن الحديث المني وأن البخاري عبارة عن جرب الجيسي إثنان يقرأ ولا القرآن إلا يبارك هذا المقصود إلى نعم لا قول في يا رب وعلى آله وصحبه أجمعين، كان في ذلك الذي عمله ولا